السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله السميع البصير العليم القدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الفضل الكبير أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيها المسلمون لقد كانت المرأة قبل الإسلام تعيش في ظل وهوان وظلم وطغيان قال الله تعالى فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون فإن أمسكها على هون وكبرت عنده زوجها بدون إذنها ثم تصير كالأمة تحت زوجها يتسلط عليها بأنواع الظلم فيعلقها تارة ويطلقها تارات فإن مات عنها زوجها حرمت فإن مات عنها زوجها حرمت من الميراث وتوارثها أهل زوجها كما يورث المتاع فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأشرقت نور الإسلام استعادت المرأة كرامتها وحازت حقوقها في ظل عبوديتها لربها عباد الله أكرم الإسلام المرأة فشرع لها من الحقوق العادلة ما لم يشرع في أمة من الأمم ولا في عصر من العصور أكرم الإسلام المرأة فجعلها شقيقة الرجال وجعل حقوقها في الأصل مثل حقوق الرجال قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أكرم الإسلام المرأة فجعل في تربيتها أجرا عظيما قال صلى الله عليه وآله وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصبعيه مسلم رواه مسلم أكرم الإسلام المرأة فجعل لها حرية اختيار زوجها دون إكراه أو إجبار قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن متفق عليه أكرم الإسلام المرأة فأوجب لها المهر على الرجل إذا أراد الزواج بها قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أكرم الإسلام المرأة فلم يوجب عليها أن تكد كد الرجل وتعمل خارج البيت بل حفظ, بل حفظ حقها في القرار والسكينة وأوجب على زوجها النفقة عليها قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله أكرم الله أكرم الإسلام المرأة فأمر الأزواج بمعاشرة نسائهم بحسن المعاملة والصحبة قال تعالى وعاشروهن بالمعروف أكرم الإسلام المرأة فجعل خير الأزواج من كان خيرا لامرأته ففي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رواه الترمذي أكرم الإسلام المرأة فحد لها حدا واضحا من الميراث في كتاب الله تعالى سواء قل المال أو كثب قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا أكرم الله المرأة إكراما عظيما إذا كانت أما فجعل حقا فجعلها أحق من الأب بالإكرام قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك متفق عليه ففي أي دين أو نظام أو قانون تجد المرأة مثل هذه التكريم فيا لها من إكرام ما أعظمه ويا له من تبجيل ما أحسنه وأجمله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا لما فيه بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين الحمد لله الكريم المنان الرحيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو يحب التوابين ويحب المتطهرين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا صلاح ولا سلام إلا في توحيد حبه إذا عطي شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي عجاب amma ba da, godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wadda shi ne mai ji mai gani masani mai ƙaddarawa. ina shaidawa lallai babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaidawa lallai annai Muhammad bawansa ne manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da iyalansa da sahabbansa da mumunai waɗanda suka bi ta tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Bayan haka, ina mana wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki, da tuna Allah da yi ma Allah biyayya, da guje masa'a ma Allah maɗaukakin sarki. Allah maɗaukakin sarki ya kira masu imani a cikin littafinsa, ya ce, Ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani. ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqina kuma ku kasance tare da masu yin gaskiya ya ku musulmai hukumar mu ta yau tana magana ne akan matsayin mace a addinin musulunci lallai abin sani ne ga duk wanda ya karanta tarihin duniya da tarihin musulunci kuma ya san addini ya san kafin musulunci kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awan musulunci mace tana rayuwa ne cikin ƙasƙanci da wulaƙanci da nau'uka daban-daban na zalunci da cin ƙarfi har Qur'ani ya ba mu labari cewa Allah yake cewa wa idza fa idza bushira ahaduhum bil unsa har ya kai ga in mutum yana da mata sai ta haihu sai aka masa bushara da cewa matan nan tasa ta haifi mace ce zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib sai fuskansa ta yi baki kirin sau da tsaban bakin ciki da takaici yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi yana ɓuya yana koyewa a cikin mutane bai son a ganshi saboda wai mummunin abin da aka masa bushara a gajire shi sai ba yana shawara ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab ya ci gaba da rike wannan macen bisa kaskanci da wulakanci ko kuma ya je ko ya turbuda ta cikin ƙasa Allah ke ala sa'a ma yahkumun ku saurara lallai wannan abun da suke hukuncin ya munana wannan kaɗan ne daga cikin rayuwan da mace ta yi kafin annabi sallallahu alaihi wa a aiko shi a matsayin manzo in daga baya yanke shawaran ya rike macen ya riƙe wannan yar da aka haifa masa zai riƙe ta ne cikin wulaƙanci da ƙasƙanci. in ta girma ya aurar da ita ba tare da izininta ba bukatar tana son mijin ko ba ta son mijin kaga gaba ta koma kuma ta rinka rayuwa kamar wata baiwa a ƙarƙashin wannan mijin ya rinka mata iko da zalunci da cin ƙarfi da nau'ukan zalunci kala-kala wani lokaci ya iya la'akari da ita a matsayin mata wani lokaci ya la'akari da a matsayin baiwa wani lokaci ma ya nuna kamar ma ba ta gidan ta zama kamar wata ratayayya ce in ya mutu to ba za ta gaji mijinta ba sai dai ma ‘yan uwan mijin su gaje ta kamar yadda za a gaji sauran kayan da mijin ya bari, ko ‘ya'yan mijinta su gaje ta, shine Allah maɗaukakin sarki bayan aiko da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya hana, ya ce, La ya na lakum an sun nisa a karha, baya halatta a gare ku ku gaji mata da ƙarfin tsiya, musulunci ya hana. Yadda za a raba takalma da riguna haka ita ma za a kasa ta a raba ta, sai dai in tana da ɗa ɗan ya fanshe ta ya siye ta a matsayin baiwa daga wanda ya gaje ta haka irin wannan rayuwan mata suka yi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa da karantar da alkur'ani bayan aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hasken musulunci ya haska sai girma da daraja wadda dama mace take da shi ya dawo gare ta ya zama Allah maɗaukakin sarki ya faɗu haƙoƙi masu yawa ya faɗi abubuwa da ya shara'anta na girmamawa da darajantawa ga ya mace daga ciki Allah maɗaukakin sarki bisa hikimansa ya sanya mata suka zama kamar wasu ‘yan uwa na mazaje, suka zama kamar tsare kun mazaje a duk wani abu da ya zama ibada da da neman kusanci zuwa ga Allah. Har ma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ma mazaje cewa walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf. yace irin haƙoƙinku da ke kan matayenku to su ma suna da kwatankwacin irin wannan haƙoƙin a kanku yadda aka ce ta yi maka biyayya kai kuma an ce karka mata umarni da abin da ya fi ƙarfinta yadda aka ce in ka ce ta yi ta yi kai ma an ce karka ce ta yi abin da ka san ba za ta iya yi ba an ɗora maka ka kula da ita ka kula da tufafinta ka kula da ciyarwanta ka kula da shayarwanta ka kula da tarbiyyanta ta kula da duk wani abu da ya kamata namiji ya kula da shi game da macen da take karkashinsa Allah ce walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf daga cikin abin da musulunci ya tsara ya girmama mace da shi musulunci ya sanya ma daga cikin sabubban da ke sa mutum ya samu aljanna shi ne zama yana da matukan kulawa ga mata wanda ke karkashinsa ko matarsa ce ne ko 'ya'yansa musamman ma 'ya'ya kamar dai tabbata cikin hadisin da ke cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya dauke nauyin mata a mafi karanci guda biyu har suka balaga yayi musu tarbiya irin tarbiyyar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai hada waɗannan yatsun nasa guda biyu sai ce da ni da shi haka za mu tashi a gidan aljanna duk wanda ya kula da tarbiyyar mata mafi karanci manzo Allah ce guda biyu ba dole sai 'ya'yanka ba ba dole sai wanda ka haife su ba ko da 'yan ruko ne kai ka tilkula da tarbiyyansu har suka balaga tarbiyya na musulunci manzon Allah sallallahu ya haɗa waɗannan yatsun nasa guda yace to da kai da shi haka kuke a gidan aljanna wannan girmamawa ne da matsayi da musulunci ya bawa ƴa mace daga cikin girmamawa da matsayi da musulunci ya ba ya mace shine musulunci sai ba ta zaɓi ya ba ta ƴanci na ta zaɓi mijin da za ta aura musulunci bai da a yi ma mace auren dole ba bai da aurar mata da wanda ba ta so ba shi yasa ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kashe aure da aka bashi labarin cewa wannan matan an aurar da ita ne ga wanda ba ta so annabi sallallahu alaihi ya tambaye ta tana son ta ci gaba da zama ko tana so a kashe auren ta ce ba ta so manzo Allah ya kashe auren shi yasa ya tabbata cikin hadisin da ya zama mutafakun alaihi bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba a aurar da bazawara sai an nemi shawaranta haka kuma ba aurar da budurwa sai an nemi izininta ita ba bazawara shawara ake nima a yi mata bayani dalla dalla ta faɗi ga kaza ba na so ga kaza ba na so an ce na da kaza a mishi faɗa ya gyara ita ko budurwa neman izininta ake yi wane ya zo mai siffa kaza ka kina son shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa kotu ha. in ta yi shiru bata ce komai ba to yana cewa tana son shi malaman fikihu suka fitar da wasu fikihu masu yawa ƙarƙashin wannan suka ce to wani lokacin an ce tana son shi sai ta fashe da kuka to wannan ko me yake nufi suka ce to sai a la'akari da ta fara kukan hawayen wani ido ya fara fitowa in idan dama ne ya fara yin hawaye tana son shi in idan hagu ne ya fara yin hawaye ba ta son shi aka ce to in ba a lura da wani ido ne ya fara yin hawaye ba suka ce to a taba hawayen in aka ji idan hawayen idan dama da sanyi to tana so amma ka ji idan dama da zafi na hagu da sanyi to ba ta so kaga wannan tsari na shari'a dole sai ta yadda tana so kafin a ɗaura mata aure da shi wannan tsari ne yanci ne da musulunci ya bawa ya mace daga cikin girmamawa da musulunci ya bawa ya mace ya wajabta dole a bata sadakin ta in za a aure ta ba a auren mace babu sadaki kuma sadakin nata ne ba na wani bane Allah ce wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ku bai wa mata sadakokinsu kyauta ce nasu ne ba na wani bane ba wanda yake da ‘yancin ya hau kan sadaƙin maƙya ya cinye ba da izini ba ita ta bashi ba ko da mahaifinta ne kiyaman Allah shi ya biya. Ko mahaifinta ne sai ta yadda ta yi izini ta yadda e eh, a gashi na bayar kafin shari'a ta yadda a yi amfani da sadaƙinta. Sadaƙin nata ne ba na wani wani. Wani daga cikin girmamawa da musulunci ya mai amace. girmamawa da musulunci ya mai amace shine Allah maɗaukakin sarki sai bai sa ita ta rinka ayyukan wahala kamar yadda namiji ke yi ba Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ta zauna a gida ta zauna a gida ta huta ta ci ta sha ta kwanta ta yi bacci kar ta fito ta sha rana ta sha kura namiji kuma Allah maɗaukakin sarki ce ya fita ya nemo Allah ce li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda yake da yalwa yake da hali ya ciyar ya ɗauki ɗawainiyar iyalansa da ‘ya'yansa da yalwansa da halinsa, wanda kuma yake da ƙuntatacce Allah ya ƙuntata masa samu to ya ciyar da gwargwadon abin da ya samu. Allah maɗaukakin sarki shara'anta wajibi ne akan maza su za su fita, su je su nemo, su ciyar da gida, kuma shari'a ta shara'anta ko da ita matan Allah mata wadata ba ɗora mata wajibi ta ciyar da shi ba sai dai in ta ga daman yi saboda sadaka. Daga cikin ayyuka abubuwa da musulunci ya girmama wace da shi shine Allah maɗaukakin sarki ya umarci mazajensu da su mu'amalance su da kyautatawa Allah maɗaukakin sarki ya shara'anta ana iya samun zalunci tsakanin miji da mata in miji ya zama azzalimi game da matan shi Allah zai kama shi Allah zai masa hukunci Allah zai musu shari'a Allah bai yadda a matsayinka na miji ka zalunci matanka ba Allah ce wa afa wa ashiruhunna bil ma'ruf ku mu'amalance su mu'amala ta aure da kyakkyawan mu'amala da kyautatawa da mu'amala mai kyau wanda bai sa'a ma shari'a ba alhaka wannan shine umarnin Allah madaukakin sarki Kar ka zalunce ta kar ka hana ta abin da ya zama wajibi a kanta baka bata ci kana da halin ciyar da ita baka bata sha kana da halin shayar da ita baka bata tufafi kana da halin tufatar da ita Ba ka sa ta a makaranta ko ka koya mata karatu Shira'a bai yadda da wannan ba shi yasa musulunci shari'ar musulunci ya yadda in kana da halin ciyar da ita sai ka ciyar da ita annabi sallallahu alaihi ya ba mata suna da daman su dauka daga dukiyanka baka sani ba su ciyar kuma sun ci sun ci halas na um, uh, ɗaya daga cikin matan sahabbai Hindu ta kai karan mijinta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace ya rasulullah mijina wane yana da hali amma kuma baya ba mu abin da za mu ci mu koshi kuma yana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta ce ya halatta ɗauka daga dukiyan shi bai sani ba manzo ce ki ɗauka amma karki albazaranci ya zama kin ɗauki daidai abin da za ku ci ku koshin baki wuce wannan haddin ba so da nuna maka cewa hakki ne girma ne a ka? kuma girmama ta ne ba ya da fita ta rinka roƙo a makota alhali kai kana da shi ba wannan ka'ida ne daga cikin abubuwan da shari'a ya girmama mace da shi daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci ya girma mace da shi shari'a ya tabbatar da ma mafi alkhairi a cikin mazaje shine wanda fi kowa kyautata ma iyalansa hadisi ingantacce a cikin sunan na Imam At-Tirmidhi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wanda ya fi ku alkhairi shine wanda ya fi ku alkhairi game da iyalansa kuma ni na fi ku alkhairi game da iyalaina mana ana musulunci a wajen Allah madaukakin sarki ana kwatanta alkhairinka da darajanka a wajen Allah gwargwadon yanda alkhairinka da darajanka yake a wajen iyalanka in ka zama azzalimi a wajen iyalanka to har a wajen Allah kai mutumin banza ne in ka zama mutumin kirki a wajen iyalanka to da ikon Allah har a wajen Allah kai mutumin kirki ne wannan ƙa'ida ce da shari'a ya sa so da girmamawa da ya mace daga cikin sha'ida da shari'a ya girmama ya mace da shi shari'a ya gindaya ma ya gindaya musu ya yanka musu wani haddi sananne na gado in an mutu baban su ya mutu suna da gado dan ya mutu suna da gado wa'an ya mutu babu uwa ba ba iyayensu da rai bai da ƴaƴa maza suna da gado mijin ya mutu suna da gado har ma ya zanto da mata da uwa ba wanda ke hana su cin gado in mace za ta in uwa ɗa zai mutu uwan shi na raye in duk duniyan nan ƴaƴan shi ne ba su hana su cin gado ba in miji ya mutu matansa na raye in duk duniyar nan iyalan shi ne ba su su hana cikin gado ba wanda kuma kafin musulunci ba haka bane ita ma kayan gado ne har a yau har a duniyar da muke rayuwa a yau waɗanda ba musulmai ba ba sa ba maya mata gado hatta a Najeriya na san jihar da bai kai shekara hudu ba da tukun aka yadda a rinka ba mata wani abu in iyayensu ga mutum bari yana cikin bil na ƙarshe daga tsohon gwamnan Rivers duwarsa wuce ya sa hannu kafin ya sauka a gwamna yanzu an yadda in uba ya mutu a ba mace wani abu daga abin da uba ya bari a Najeriya. Amma Ƙur'ani kuma ya sa wajibi ne saboda shekara hudu. Amma duk da haka wani saboda tsabar rashin hankali sai cewa musulunci ya tauye wa mata haƙƙi. Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu. Daga cikin abin da musulunci Allah maɗaukakin sarki ya girmama mace da shi Allah maɗaukakin sarki ya nuna ma tsakanin ita da mahaifi, ita uwa ita tafi cancanta da kyautatawa na girmamawa na ƙarshe sama da mahaifi. Wani ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tambaye shi yace ya ma'aikin Allah a cikin iyaye na guda biyu wane ne yafi cancanta da kyautatawa da kyautata mu'amala tsakanina da shi? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mahaifiyarka. Yace to wane ne na biyu yace na biyu mahaifiyarka wane ne na uku yace na uku ma mahaifiyarka wane ne na hudu yace dukun na hudu shine mahaifinka inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan girmamawa ne da musulunci ya mai wani tsari ne ko wani addini ne ya mai irin wannan girmamawa wani tsari ne ko wani addini ne ya mai mace irin wannan kambamawa saboda in ka ga mace a wulakance to wanda ke rike da ita ne bai san darajar ta bai san addini ba ko kuma ita ta bauɗe ba ta yadda ta bi tsarin addini a rayuwarta ba amma addinin musulunci babu wani tsari da ya girma mace kamar tsarin addinin musulunci babu wani addini da ya girma mace kamar addinin musulunci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu ya gyara mana mu, ya ba mu ikon bin tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara mu akai to da shi Allah shi ya fi mu sanin kanmu shi ya halicce mu shi ya san mecece maslahan da tafi dacewa da mu in kuma ya tsara mana muka ce bai iya ba to sai dai mu fada cikin wahalhalu kuma har koma ga Allah ba za mu daina wahala ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu da alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قوموا للصلاة يرحمكم الله